عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> الحمد لله الذي جعل الإسلام طهرة للقلوب dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya sanya musulunci ya kasance mai tsalkakewa ga zukata wa mahawallin kuma Allah ya sanya muna addinin musulunci ya kasance mai shahiwa ga kurakuranmu wa nazafatin lil abdan sannan Allah ya sanya addinin musulunci ya kasance tsafta ga jikunkunanmu ahmaduhu subhanahu la yaqbalu illa ba ina godiya ga Allah tsalkakakke wanda shi Allah tsarkakakke na kuma baya karɓa aiki sai wanda yake tsarkakakke wa azkuruhu ala umumin abihi ina godiya ga Allah madaukakin sarki akan haɗewar ni'imominsa wa ma yassarahu min asbabin nadafati alhissiyya wal ma'nawiyya kuma ina godiya ga Allah madaukakin sarki da abin da ya sauƙaƙe gare mu na hanya na abin da ya shahi tsafta wadda ake gani da wadda ba a iya ganinta ina ce da hakika babu abin bauta sai Allah shi kaɗai yake baya da abokin tarayya Allah nan mai faɗa a cikin kyautaccen littafinsa yake cewa fa aqim wajhaka lid-din hanifa Allah madaukakin sarki yace ka tsayar da gangar jikinka ga addinin Allah wanda yake miƙaƙe addinin musulunci wanda ya karkace matsarin dukkan wasu addinai waɗanda ba daga wurin Allah ba fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha kuma ka tsayar da gangan jikinka akan tafarki na musulunci akan tsari na musulunci wannan ita ce halitta ta Allah maɗaukakin sarki tsari na Allah shine tafarki na Allah wanda Allah maɗaukakin sarki ya halicci mutane a kai kuma la tabdila da la'a. babu canji ga halitta Allah zalika dinul qayyim walakin aktsara an-nas la ya'lamun wancananka shine addini wanda yake miƙaƙe sai dai mafi yawan mutane ba su san haka ba ina shaida hakika annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan allah ne manzon allah ne ja bil hanafiyyati samha manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da addini wanda yake mai sauki addini mai kakke daga wajen allah wa bi khairai dunya wal akhirah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da alkhairi na duniya kuma ya zo mana da alkhairi na lahira wa shara'ana babata zahir kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana ya karantar da mu tsarki wanda yake na bayyane abinda an bayyana ga jikinmu ga suturanmu ga wuraren da muke zama to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wannan tsarkin لتوافق أمره بنظافة الباطن دان تداتي دأمنين الله تداتي دأمنين النبي صلى الله عليه وسلم نسألك وان دأكو شيني تلك الزوجية يا الله كدت صلاة كدسيرة كدا البركة كدا النبي كمنظم كشيني النبي محمد صلى الله عليه وسلم da alayensa da sahabbansa waɗanda suke masu zartarwa ga shari'ar annabinsu a bayyana da ɓoye bayan haka fa ya ayyuhan nasu taqullaha ta'ala ya ku mutane ku ci gaba da jin tsoron Allah ku ci gaba da kiyaye dokokin Allah wa ati'uhu ku yi da'a ga Allah inda Allah ya ce ku yi ku yi inda Allah ya ku bari ku bari waltazimu bi awamir dinikum sa'annu ku yi riko ya ku musulmai da umarni wanda Allah madaukakin sarki ya ba su ga wannan addini namu wa qatabu da'iman sirata nabiyikum kuma ya ku musulmai ya ku masallata ya ku bayan Allah ku yi ta koyi ku yi ta kwaikwayo ko da yaushe da tarihin annabin ku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in kun ka haka jabau bisa adabin duniya wal akhirah wallahi in kun kai haka za ku rabauta za ku samu rabo wanda dan adam yake iya samu a duniya sannan za ku iya za ku samu rabo wanda Allah madaukakin sarki yake ba su a ranar kiyama Allah ka ba mu wa na Aisha radiyallahu anha qalat daga Aisha da Allah tabbata gari ta tace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Aisha tace manzo Allah ya ce asrun min al-fitra tace abubuwa guda goma suna daga cikin suna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kaga waɗannan abubuwa guda goma tunda aisha ta ce suna daga cikin sunan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kaga ya kamata ni in tsare kai ka tsare waɗancan su tsare kowa ya iyakacin ƙoƙarinsa mu kiyaye waɗannan sunoni guda goma na annabi sallallahu alaihi wa sallama daga cikinsu yana daga cikin sunan manzon Allah khassu sharidi Aisha ta ce yana daga cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cire wannan gashi na baki idan gashi yayi ma yawa nan ga baki to yana daga cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka cire shi wannan shine sunna bari ne shi ma yawa ai yana shigan ma ga baki ka taho shan abinci kana haɗawa da shi ka taho shan abin sha kana haɗawa da shi to na farko kaga ka saba ma sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama na biyu kuma ga tsabanta tare da kai kasu shari tace na biyu wa ifa'ul lihya tace da cika gashin gemanya gashin gemanya ka ka bar shi kada ka cire shi za a ga wani Allah ta'ala ya azurta shi da gashi amma da zarar ya fito sai ya ce ya tara mu mai aski duk ya kwashe mai shi ya cire mai gaba daya da sunan ni wai da sunan wayewa ko ko wata bukata ta fita daban ta duniya wannan ba sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani na nan na neman gashin nan na gemanya bai samu ba ko ba haka ba wani na nan na nema wallahi Allah madaukakin sarki ne ba ba sai ka ga haba ce gashi dan dan haka kamar nauyi ba ha gani gashi nan na ya ta addu'a na ya ta addu'a ya ta huwa wallahi amma sai ka ga wani Allah ya bashi duk wata sai ya kire shi to wannan ba sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam bai wace kai malam gashi da haka gani kawaci baiwa ce to tace yana daga cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama tace wasiwa sa'annan da aswai ya kasance koyoshi bakinka kana gyara shi kana tsaftace hakorinka in ka ci kasha kai yi aswaki ka gyara bakinka wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ga yana Allah ya hore muna nau'ukan itace dalbiyar da ta nan mafi yawa ko babu ta gidanku gidan makota akwai a ashiya ko akwai za ka zo ka iba ba mai ce ma ko ƙara ka tsabtace bakinka za ka ga wani bakinsa kashar-kashar haurinsa kashar-kashar kuma ya shigo cikin mutane wani ma za ka iske bakinsa yana fitar da wani abu wanda yake marar daji kuma ka tuhu kana magana da mutane akwai wanda yake bakinsa yana canzawa yana magana da mutane suna jin ba daɗi amma shi ne sani ba saboda ni saboda bai tsafta to kai kokari akalla kullum in ka tashi ka samu iccen dalbejiya kai kokari kai aswaki ka tsaftace haurunka in ka yi haka ka yi suna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma mutane su ji daɗin zamantakewa da kai in ka je masallaci ka zauna bakinka mai tsafta ana jin daɗin magana da kai wani wallahi zai zo masallaci tasbihi yake yi amma wannan iskar da ke fitowa ga bakinsa yana cutar da wanda a kusa gare wannan ba daidai ba ne ba karanta suwa ba ce ta islama ko za ka iska mutum ma kira yana da iyali haka zai ta san ma iyalinsa haka zai ta san ma matarsa tana jin nauyin da za ta yi masa magana da iyalin ka matarka adda irin wannan ɗabi'a adda irin wannan siffa, ƙarshe za ta ƙyamace ta to aisha ta ce yana daga cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam a cewa don Allah mu yi kokari duk lokacin da mun ka ci abu ko mun ka sha abu wanda yake yana da maiko mu yi kokari alal aqalla mu kurkura bakin mu ko mu sa ɗan yatsa mu goge haurin mu mu samu aswaki mu goge haƙorin mu wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ga tsafta a ciki kai kan kaza ka samu nishadi ka ji daɗi wacce shaqil ma haka nan da shaƙa ruwa wa qafsul fa aisha ta ce sa'annan kuma da rage abin da ya shafi aka fa gashin abin nan aka yi ka cire ta ka bayi ta ne masu tsawo saboda haka sai ka ga wani matashi shi kuri ya kai da aka wa sai ka ga ya bata ya tsagura ta yi tsawo kwari haka da yahudawa ba koyi na haka da karanta so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zaka iske matasan mu yau wallahi waɗannan abubuwan suke ba su sha suke bilge su ka riga ka kana musulmi dan musulmi ka tashi karkashin tarbiyya ta musulunci manzon Allah ya ce ka tira akaiwa kai kana koyi da arna kana koyi da turawan yamma da sunan ni da sunan wayewa ka jira na tashin alkiyama Allah wallahi yana iya kama ka da wannan sunnan da kan kuma in za a bayyana abin da a cikin zuciyarka kana yi na saboda kaga na suna bari ko ka da ko baka yi ba da su ka koyi wahayin shaidan na a tare da kai ka cire wannan akai da aka dan yatsa tsaka wallahi duk wanda ya gane ka ya san kai ba mutumin kirki bane ya san kai ba kana da ya karanta su a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane ba dabi'a ce ta kware ba saboda haka ya kuma sa ta mu nisanci waɗannan abubuwa wa gasulul barajin haka da aisha ta ce yana daga cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi sallama wanke duk inda matakarar dauda take ka gana abin da ya shahi tsakanin yatsa da abin da ya cikin zulmin kunnanka, da abin da ya shahi ƙarƙashin hamutanka da abin da ya shahi guwan ka nan ka dinga kula ko da yaushe kana tsaftace su saboda haka in ka to cikin al'umma ba ajin wani wari wanda ka fitowa da jikin ka marar daɗi kuma kari sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama mutane za su jin daɗin mu'amala da kai za su jin daɗin zamantakewa da kai kai kokari ka kiyaye wannan wa natful ifti haka nan da abin da ya shahi kace abin da ya shahi gashin hamutta wa halqil ana tace sa'annan da aske gashin mara duk wannan yana daga cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda qatil ma aisha tace sa'annan kuma da abin da ya shafi tsalki da ruwa in kai fitsari ga ruwa ka sa ka wanke in kai bayan gari ka sa ruwa ka wanke kakka zama kamar arne malam anni na kawai yana da fitsari sai ya ce sandan tsaye sai ka ga ya fi tsari ya mai da wandonsa ya rufe wannan ya tattara kwana ɗaya kwana biyu shi na haka jan arne ya to kusa gari ka shina wari kamar tsubu ku rabu ba ya yi bayan gari bai wanke ba ya ɗansa wani abu ya ɗan shafe haka ya koma can ya koma yi ya goma can ya goma yi ya goma can ya goma yi mu kaga addinin mu na musulunci in ba ba da larura ba babu ruwan to ba a ce wai ka samu wani abu kai karta da shi ba ko da ka kance da shi musulunci ya so ka samu ruwa ne ka hada tsakanin kancewa da abin da ya shafi hadawa da ruwa mai ruwa ya ce na man ce da na goma ya ce illa an ta kuna mazmaza ta goma din shine abin da ya shahi yana ganin shine abin da ya shahe kurkurar baki saboda haka mu yi kokari ya ku bayan Allah musulmai addinin mu na musulunci addini na wanda yake mai tsafta kaga bayan musulunci yana kwadaitar da mu ko da yaushe zukatan mu su kasance tsaftatattu babu shirka ba mu kudurta shirka cikin zukatan mu ba ba mu kudurta ninayisti cikin zukatan mu ba ba mu kudurta mugun abu cikin zukatanmu ba kaga ba ka shirka ba ka minahici ba ka komai zuciyarka ba ta jin takaicin kowa ba ta kulla ma kowa sharri kaga zuciyarka lahiya lau take tsaftatatta annan ga bayan jikin kamalan idanuwanka tsaftatattu hancinka tsaftatacce kunnanka tsaftatacce bakinka tsaftatacce hamuntarka tsaftatattu karkashin tsawonka tsaftatattu kaga cikinka wajen wajenka tsarkakacce to haka ake bukata ga wanda yake musulmi nan ka ciranto ga abin da ya shahi suturarka ka kasance mai tsafta Allah maɗaukacin sarki yana gaya muna Allah yake cewa ya bari adam ya ku ya annabi adamu kada anzalna alaikum libasan Allah madaukakin sarki yace mu ne mun ka tokar gare ku mu ne mun ka ba su a gare su libasan su tura abinda za ku rihe tsirekin ku ku rihe jikin ku wari sau'atukum wanda zai ruhe muku al'aurar ku ya ruhe muku gaba ya ruhe muku bayan ku walisha Allah madaukakin sarki yace kuma da sutura takawa Allah madaukakin sarki yace mu mun kai muku wannan amma duk da haka Allah ce wani ba su takawa zalika zalika Allah ce sutura ta jin tsoron Allah to wannan shine mafi alkhairi ka gani ya kasance zuciyarka babu shirka zuciyarka babu nifaka kullun gaskiya kake so kana kwatanta gaskiya kana kyautata ma mutane zato ba ta nuna ba ta nuna na mutane zato kaga zuciyarka ta tsaftata sa'annan ga bayan jikinka shi ma ya tsaftata to kaga musulmi mai imani ya kammala duk yadda ake bukata Allah ya ce zalika min ayatillah wannan yana daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki allahum yadhakkaruna ko da mutane za su wa'azu saboda haka ya ku bayan Allah inna nazafata kun ga tsafta ka gyara bakinka ka gyara idanuwanka ka ka gyara kunnuwan ka gyara kai ka bi tsari na musulunci a yini a akalla so biyar in ka to jan arwalla ka wanke hannuwanka hannuwa suna taba abubuwa daban-daban a allah ko baka taba ruwa ba dai a yini ne kaga sai ka haka so biyar ka wanke hannuwa ka shaƙa ruwa saboda saboda hanci yana tattara wani abubuwa musulunci yake in ka to ka shaƙa kuma ka shaƙe aƙalla ka yi so uku ka kurkura bakinka aƙalla ka yi so uku ka to ka ƙwalƙwala kunnuwanka kaga duk wurare na waɗanda suke suna tara abubuwa na ƙazanta kaga bayan lada wadda za ka samu sa'annan kuma ga tsafta saboda haka tsaftar kun ka gani tana ƙara masu tura kyawu walau kana muttakhizan min nasijin rakhis wala malam guda ka sa sutura mara tsara inda dai kana wanke ka tsaftace ta wallahi sai ka kana ba mutane sha'awa wallahi an ka ce ga wanda ya sa yadi duk yadi guda kwara guda dubu goma goma kai ka tsunka ka dubu ɗaya da ɗari biyar biyar amma ka sa malam ka samu tela gwanannen tela ya auna ka malam ya gyara ka ya karrama ka ya yi kyawu sai ka je ka wanke abinka ka taho ka sa wallahi wancan yadi ne guda na dubu goma goma wala ne bai tsaftace shi ba ya gyara bai kai an kai mai ɗinki wanda ya kamata ba Wala ne za ga ko ga an kai kadi bai sha abu ta gari ba walau da saurin ratsayi ko da da sutura ta wadda take ba da tsada wala husuna kuma da saurara ka ga babu kyau. wala bahaza babu qawaiwaiya li thawbin qadir ga sutura wadda an bari da dauka walau kana min min aqfaril min aqfaril mansujat wala koda ta kasance cikin sutura duk garin nan naku bishiya ku ta hin sutura ka ta ta kowa da in ba ta gyarawa ba da tsaftacewa to ya za a yi ka ƙayatar saboda haka abdullahi dan abbas ai ɗaya ne daga cikin sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama karkashin ayar da Allah yake cewa wa ashiruhunna bil ma'aruf ku yi zamantakewa da matan ku da kyautatawa wala abdullahi dan abu zai ce ina zauna in yi kawa in yi wanka in tsaftace jikina in gyara jikina an ka ce saboda me yace ina yi saboda matata yadda nake son ganin ta kullum cikin kyalli tana bani shawa ni ma haka nika yi saboda ita dole in zai ta yin ba ta sha wannan ita ce karanta su a kai islam amma ka zauna a kashar-kashar ka zauna ga kanan kullum babu tsafta ya an kai magana ka ce kai ba ke kake ya an kai magana ka ce kai mai kaka sai zuwa ya an kai wallahi ko cikin kana ka ba kowa an kazami ba cikin masu sana'a sai da mai ba kowa a ba cikin masu sana'a sai da nama ba kowa a ƙazami ba ina fata an gane na ɗince da Allah wani ko a ƙarƙashin mota kan iske shi tuwayin ma waɗanda ya aiki da su wallahi za ga suna da bambanci da rauni don shi iya yi aiki yau iya ce gida bai yadda ya ce kwanta sai ya ce Allah ya samu tsoruwa ya wanke su ko da suna da digo na baƙin mai suna da kaza da je ka don su kasan mutum na wanda yake mai tsafta ka zauna gashin gene duk ƙasa ta cika ka zauna gashin baki duk ƙasa ta cika ka zauna kashar-kashar da kanan babu tsabta babu gyara da yawa za ka iske wani yana sai da nama yana yanka mutane nama hannun da yanka taba nama da shi yake karɓar kuɗi hannun da yake yanka nama da shi yake taba kuɗi babu wani tsalle wanda ya kasa ya goge in ka ya gobe ba hakoma min kawo mai wannan rashin tsabta amma wallahi za a ga wani duyayyen kalama wallahi sai ya samu kyalle ya goge hannu ne ya tsari wani ma saboda tsafta in za ka ba ni kudin ma cewa shi kai ka sa masa inda yake sa kudinsa wannan tsaftace ce wajibi na duk wani mai sana'a wadda take tana da alaƙa da inda kazanta ka shiga ka yi ƙoƙari ka dinga tsaftace sana'arka wallahi sai ka ga Allah maɗaukakin sarki ya jawo ma mutane kana ta samun alkhairi amma ka zauna malam babu tsafta babu gyara ka iska mutum ga shagonsa duk ya yi kura kayan shagonsa sun yi kura babu kakkaɗewa babu gyara babu gogewa ohon ma da za ka shiga zan kura kujerun da a ciki zan kura kai kanka in ka ce yana cewa zauna kana jin kyamar zaunawa mu zan ka kula da kyau idan mun kace shagunanmu mu gyara mu goge kafin mi kafin kwastoma namu su fara tahowa gangun koha ka share bakin koha ka share kayan da a ciki ka kakkaɗe ka goge wallahi in mai tsaye ya taho za ka saboda kyallin da kyawu da tsabtaka wani abu ko bai tashi tsaye ba sai ka ga wannan lokacin abin ya ba shi shawa ya tsaye misa wannan tsafta addini mu na musulunci shi ya koya mana wannan jabir dan abdullah sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam yace atana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace wata rana manzo Allah ya zo muna fara'a rajulan sha'afan manzo Allah ya ga wani bawon Allah wani namiji sha'afa gashi ne gashi na malam ya mutse gashi ya mutse bai kakkamta ba kada ta farraka sha'aru gashi da biyu hawa ce wannan yayi nan wannan ya wannan bakala sai ba Allah ya ce amma kana hada yajidu ma yasakir bihi sha'aru manzo Allah ya ce shi wanga wai ba zai dan samu abin da zai dan kakkamta gashin gana ba ya dan jajjara shi ya dan wawwanke shi ya dan tattaro shi ya dan shashace shi ya dan rarrage shi ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وثقة وترانا قوم الله يبدو أن يجي تواهي نمالا ضد وطاني فقال سي النبي يتي أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه يزو أن غيب زي أن سامدي أبن زي أن وانكي ستورة السبا يدن جارتا يدن كملاتا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكي ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر ولا يشقى الجنة ولا أتشن زوجي zuciyarsa akwai gwargwadon abubuwa ta girman kai fa qala rajulun bi wani namiji yace ya rasulullah inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana manzo Allah ai mutu yana son sutura ce ta kasance mai kyau fa qala manzo Allah ce inna Allah jamilun ya al-jamal Allah madaukakin sarki ai mai kyau na Allah yana son kyau ai alkibar abinda aka ce mai girman kai in ba ku sani ba manzo Allah ce faɗar haqi shine kin gaskiya a gaya ma ga abin da gaskiya ga abin da a daidai ka fankari kai mai girman kai kake wa gamsin na nan da cin mutuncin mutane da walakantar da mutane da mai da mutane ba kowa ba in ta haɗa ta da wani kaɓaci ubansa kaɓaci uwarsa kaɓaci danginsa kai mai girman kai kake in ji in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka ya ku bayan allah addinin mu na musulunci yana faɗaitar da mu ga abin da ya shahi tsarki annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce al-tuhuru iman alki da haka gani wallahi yanki na na imani gaba daya kai ku jibi mutanen masallacin ba, wancan masallaci da an Madina wanda yake wannan masallaci yana da dogon tarihi a cikin musulunci domin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya hijira daga makka ya zo madina kafin ya shiga ƙaryar madina wannan ƙauyen na uba nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara sauka malaman tarihi suka ce manzon Allah ya kwana hudu a wurin sai rana ta da ya shi shiga madina to lokacin da ya zauna a wurin cikin kwana hudu nan na annabi sallallahu alaihi wasallam ya assasa wannan masallacin na kuba tsakani ne da garin madina mil biyu ne marhalatai bainahu wa bainal madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka anan rana ta biyar manzo Allah ya fita annabi ya fita garin Madina aka je aka gina masallacin Madina to ku dibi yadda Allah ya daga darajar waɗannan mutanen sai gashi Allah madaukakin sarki ya saukar da aya a cikin alkur'ani inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirina Allah yana son masu tuba kuma Allah madaukakin sarki yana son waɗanda suke masu tsarki waccan aya a cikin suratul baqara kaga Allah madaukakin maɗaukakin sarki kuma ya saukar da aya a cikin suratu tauba wadda tana yabonsu Allah ce fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirina lokacin da an ka saukar da wannan aya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya tahi ya je wajen mutanen masallacin Quba ya ce ya ku mutanen Quba Allah madaukakin sarki ya yabe ku a cikin alqur'ani cewa ku masu tsafta kuke ku masu tsarki kuke ku masu kaza kuke wane irin tsarki na kuke yi a wanda lokaci suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ya manzo Allah in mun kai fitsari ko in mun kai bayan gida bayan mun karce mun kasance muna sa ruwa mu wanke annabi sallallahu alaihi wasallama yace to shine abin da yasa Allah madaukakin sarki ya yabe ku da wannan fa alaikum hu manzo Allah ce na umurce ku ku ci gaba da haka saboda haka kai musulmi abinda ake so ko da yaushe ka zama dan gari wajen tsaftar jikinka karka ce wai na tsufa shekaru na sun yawa ko yanzu wanda addaci wanda ka gyarawa wallahi sai ka ga ya wani matashi ko ba haka ba yanzu ku diba ga wani nan ga nan bakin koha ba ka gani ko ba haka ba kai ka san dai ya girme ka ko ba haka ba amma dibi hullarsa dibi suturarsa dibi galas ya gyara jikinsa ya kakkamta jikinsa amma za ka iske wani malam ga tuwani masu tsada amma bai gyara ba bai kakkamta ba saboda haka musulunci addini na na tsafta musulunci addini na na gyara mu gyara jikinmu mu gyara wurin zamanmu mu gyara shagunanmu mu gyara masana'antunmu kai ko da mota haka da kana kabu kabu wallahi ka zan ka tsaftace ta kana gyarawa in safe ya ta yi ka hinka ke tasha ka tsaya ka wanke ka wanke tayoyinta ka wanke jikinta cikinta ka goge ka sai turare wanda aka sa na mota ka hesa ka gyara wallahi da ka ce ko tsaya ka yi wani ya tare ka da yalin a ga motar sai ka jace mutane mutane mutane amma wallahi wani duk yadda motar ka ta yake iya gane ta kata kata nan saman kujera ga kwalhar gujiya ga kwalhar rake ga kaza ga ƙasa nan ta taru wallahi ko sabuwa ta ba ta wuce wata guda ba sai ka ga mutum yana kyamarta to mu kasance masu tsafta karanta suwa ce ta addinin musulunci muna roƙon Allah ta'ala Allah shi gafarta mana zunubanmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka karɓi ayyukan mu kyawawa wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الإسلام طهرة للقلوب ومحوى للذنوب ونظافة للأبدان أحمده سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا وأشكره على عموم نعمه وما يسره من أسباب النظافة الحسية والمعنوية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم كتابه فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاء بالحنفية السمحة وبخير الدنيا والآخرة وشرع نظافة الظاهر لتوافق أمره بنظافة الباطن اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوه والتزموا بأوامر نبيكم والتزموا بأوامر دينكم واقتفوا دائما سيرة نبيكم لتفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عسر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك وانتش... واستنشاق الماء وقص الأظفار وقص البرامج ونتف الإبط وحلق الآن وانتقاص الماء قال الراوي ونسيت العاسرة إلا أن تكون المضمضة رواه مسلم عباد الله من نعم الله تعالى على الإنسان أن خلق له ما يصنع من ثيابه ويستر عورته ويجمل مظهره ويتقي به الحر والبرد ويخفف عن وقعة الرياح والغبار كما قال الله سبحانه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون ولا يكمل جمال الجمال الظاهر بغير النظافة ولا يكمل صفاء الباطن وحسن المعاملة بغير التقوى عباد الله إن النظافة تزيل من حسن الثوب ورونقه ولو كان متخذا من نسيج وخيس ولا حسن ولا بهجة لثوب قذر ولو كان من أبخل المنسوجات فعلى المسلم أن يعتني بنظافة ثوبه وحسن هيئته كما يعتني بنظافة جسمه وحسن خلقه فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شأثا قد تفرق شعره فقال أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وثقاء فقال أما كان هذا أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه عباد الله أيها المؤمنون يلبس المسلم الثوب النظيف ويتخذه من نوع أموى إمكانيته وسعته ولا يجوز له أن يتخذ من ثيابه مجال للقلياء والكبر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال الكبر وقول الحق وقبض الناس بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا عزيز هذا الله الحمد لله أودع ما أوجد وأتكن ما صنع وكل شيء لجبروته ظل ولعظمته خضع سبحانه وبحمده في رحمته الرجاء وفي أبوح الطمع وأثني عليه وأشكره فكم من خير أفاق ومكروه دفع وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أفضل مقتدا به وأكمل متبع صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والتقى والورع والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واعلموا عباد الله أن للإسلام أصولا وفروعا وهو دين عقيدة ودين أخلاق ودين فضائل وأهداف ودين سياسة ودولة فأصل الإسلام ومبناه على كلمة التوحيد عباد الله ويلزم بهذا الاعتقاد بأنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له وأنه يتوجه إليه جميع الخلق رغبة ورهبة بلا واسطة وأنه لا ملجأ ولا منجا إلا إليه فلا توكل إلا إليه ولا استعانة ولا استعاذة ولا استغاثة إلا به ولا ذبح ولا نذر إلا له وليعلم الإنسان أنه يجب عليه أن يصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصف به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء شيء وهو السميع البصير ولنعد إلى الحديث الشريف الذي سمعنا لفظه فيا أيها المسلمون إن الحفاظ على فروع الشريعة حفاظ على أصولها ومن تساهل في الفروع تساهل في الأصول ففروع الإسلام كأغصان الشجرة إذا حفظت على أغصانها بقيت ثابتة فإذا قطعت أغصانها وأطرافها بقيت مشوهة المنظر معرضة للزواج وهكذا الإسلام لا يتكامل إلا بتكامل فروعه وخذ مثلا آخر بدنك وجسمك لو ذهبت عنك بعض أفراته فهل يوصف بالنقص أم بالكمال بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر عاداك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ما أكثرنا ما أنت أعلم به منا اللهم أقض حوائجنا اللهم أقض حوائجنا وحوائج من طلب منا الدعاء من ذكر أو أنثى من المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم رحمكم الرحمن